de VOA Afrique. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Yamai na jamhuriyar Nishar kan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Yusuf Abdullahi ne ke muku salama shirin na musamman wanda za mu gabatar muku da shi daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. Shirin da a cikinsa za a ji cewa masu fafutukar kare demokradiyya a jamhuriyar Nijar sun fara nuna damuwar su game da yadda ake tafiyar da tsare-tsaren zabukan kasar. Ba a taba cewa cikin sati uku za a zaɓe ba dan kasa wasu ba su takardar. Ba a taba cewa sauran sati uku za a zaɓe ba ba a san jam'iyya nawa ka takara cikin wacce jiha ko wacce jiha ba. A tarayyar Najeriya kuma biyo bayan korafe-korafe da ma zanga-zangar da aka samu game da tafiyar hawainiya da aikin hanyar noman zuwa Gombe ke yi. Ana iya cewa yanzu kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Da Allah ya sa sun dawo muna murna kuma muna shi shugaban kasa godiya da kuma duk wanda ya sa hannu a dawo kan aikin nan. Akwai shirin kuwa gida da sharhin jaridun Nijar sannan mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka amma sai bayan an saurari labarin duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Ma'aikatar shari'ar Amurka na kwarzanta nasarorin manufofinta kan China tana mai cewa manufofin sun taimaka matuka wajen taka birki da kuma jan kunnen china game da yunkurinta na yin zagon ƙasa ga tattalin arziki da kuma tsaron amurka a wata takardar bayani ta jiya litini zagaye na biyu na bitar manufofin ma'aikatar kan china a tony janar ɗin amurka william ba ya ce ma'aikatar ta samu ci gaba ainihin wajen tsaida barazanar china a yayin da har yanzu akwai sauran aiki ma'aikatar ta himmantu ga ganin an gurfanar da duk masu sacewa ko amfani da wasu haramtattun dabaru wajen mallakar fasahohin amurka da kasha ta makomar nan gaba a cewar ba a watan nuwamban shekara ta tara ne a tony general din amurka na lokacin jeff session ya kaddamar da manufofin na ma'aikatar shari'ar amurka kan china wanda a lokacin ya ce mun ga leken asirin da china ke yi bai tsaya kan abubuwan da ta saba yi kansu ba kamar cibiyoyin tsaro da bayanan sirri yanzu ya zarce zuwa kan wurare irin su dakunan bincike da jami'o'i kuma muna ganin yadda ake ta yada farfagandan china a jami'o'inmu burinmu shine inganta bin diddigin da ma'aikatar shari'a ke yi da kuma ɗaukar matakan shari'a kan aika-aikar china shaidu a kasar habasha sun ce sojojin saman kasar sun yi lugudan wuta kan hedkwatar yankin tigray da ke arewacin kasar jiya litini a daidai lokacin da majalisar ɗinkin duniya ke cewa wannan tashin hankalin da ke ta karuwa ya tilasta 'yan gudun hijira sama da dubu ashirin da biyar da ɗari uku gudu zuwa ƙasar sudan makwabciya mazauna makele sun gaya wa muryar amurka cewa lugudan bama-baman ya yi rugurugu da gidaje sannan ya ɗan lalata wasu dakunan kwana na ɗaliban makarantar majami'ar st george da ke felage hewitt shugaban kungiyar tplf debrecen gabriel michael ya gaya wa kafar labarai ta reuters cewa an kashe farar hula akalla biyu jiya litini kuma wasu da dama sun ji raunuka babu wata majiya ta daban da ta tabbatar da wannan ikirarin jiya litini mataimakin firaministan habasha da Mekin mcconnell ya ce gwamnati na duk abin da take iyawa wajen kare farar hula. A halin da ake ciki kuma garin Hamdayat da ke kan iyaka a ƙasar Sudan yanzu ya cika da dubban 'yan gudun hijira daga yankin Tigray na ƙasar Habasha waɗanda suka tsere matashin hankali. Daga cikin 'yan gudun hijira kimanin dubu takwas da suka iso a baya-bayan nan akwai iyayen wasu bakwainin 'yan tagwaye waɗanda ke kwance cikin wata bukka Allah tilas wannan iyali ya baro asibitin da ake jinyar 'yan tagwayen a Tigray. Da an saka su cikin na'urar kwanci, to amma bayan da aka kai harin ban kan birnin sai muka gudu muka zo nan. da mahaifinsu Burhano Gobrufai ya gaya ma kafar labarai ta rutas kenan a wani ƙauyen da ke jihar kasala ta gabashin ƙasar. Ya ƙara da cewa mahaifiyarsu ba ta da nonon shayarwa sosai. Muna jika garin fulawa ne mu basu su sha. likitoci ba su amince da haka ba muna ji muna gani 'ya'yanmu za su mutu shugaban hukumar lafiya ta duniya who ya ce hukumar na ta bakinsa matukar damuwa da yadda cutar corona take yaduwa yanzu musamman ma a turai da amurka tedros adhanom ghebreyesus ya gaya wa manema labarai jiya litini yayin hira da yakan yi da 'yan jarida a birnin geneva cewa yaduwar coronar ta kai ma'aikatan jinya abin da ya kira makura tedros ya dawo hedkwatar who jiya litini a karo na farko tun bayan da ya killace kansa na tsawon makonni biyu a matsayin kandagarki bayan da ya yi ma'amala da wani mai dauke da cutar tedros ya kuma yi mara balale da abin da ya kira labari mai karfafa gwiwa game da rigakafin covid-19 to amma ya yi gargadin cewa bai kamata mutane su yi sake ba saboda kawai sanarwar jiya litini da kamfanin har harhaɗa magunguna na Moderna da ke nan Amurka ya yi. Kamfanin ya ce rigakafinsa ya samu ingancin kashi da rabi cikin 100 wajen yaki da cutar. Bisa ga sakamakon wucin gadi na mataki na uku da na ƙarshe na gwajin maganin a likitance. u-ma da labarin duniya kenan aka saurara. Yanzu kuma sai fagen rahotanni za mu kuma farawa ne da jamhuriyar Nijar inda za a iya cewa aski ya zo gaban goshi game da babban zaben kasara. to sai dai masu rajin kare demokradiyya sun fara nuna damuwarsu da abin da suka kira shan kafa da ake fuskanta game da tsare-tsaren waɗannan zaɓukan da ya kamata a fara da na kananan hukumomi a ranar 13 ga watan Desamba na wannan shekara ta 2020 a kuma gudanar da na shugaban ƙasa haɗe da na 'yan majalisar dokoki a ranar 27 ga watan na Desamba. A wata hira da Suleiman Mumuni Barma da shugaban kungiyar Voix de Sanvoix Nasir Saidu ya ce dole ne 'yan siyasar Nijar su haɗa kanunsu a irin wannan lokacin. abin da ya kamata 'yan ƙasa su karkata hankalin su wajen hukumar zaɓe a yanayin da ake ciki za ta cika lokaci wanda an ka ɗauka na sha uku ga watan Disamba da ashirin da bakwai don tahiya hanwainiya wanda aka yi na rabon katin zaɓe da lokaci wanda ya rage musamman ma na shi zaɓe na goma sha uku ga watan Disamba in ka diba akwai matsaloli waɗanda ka iya gilmawa sosai su kawo shakka cikin zuciyoyin jama'a na cewa yaushe an ka kare hiddo sakamako na jam'iyyoyi waɗanda za su takara cikin jiha-jiha sannan a dawo a buga wannan lambobi nasu waɗanda za a maidawa cikin ƙasa sannan a yi zaɓe don haka ni a nawa gani yanzu hankalin 'yan ƙasa ya kamata ya karkata bisa ga lokaci wanda hukumar zaɓe ta tsaida na takara ta 'yan kansala musamman ma da na shugaban kasa da na majalisar dokoki tunda zaɓe kamar yadda kowa sani wajibi ne sai an yi shi kuma tilas ne a yi shi dangance da dokoki na kasa. kana da shakku ne a kan yiwuwar idan za a cika alkawali ko kuwa yau duk ta iyayen da ka gane ta duk ɗan ƙasa ko su kan kansu 'yan siyasa a cikin zuciyoyinsu suna za a yi ba za a yi ba amma hakika a bayyane babu wanda ya magana amma kamar yadda kwanta zama ga tahiya hanwainiya ba a taba cewa cikin sati uku za a zaɓe ba ɗan ƙasa wasu ba su su ba a taba cewa sauran sati uku za a zaɓe ba ba a san jam'iyya nawa ka takara cikin wacce jiha ko wacce jiha ba ba a taba cewa sati uku za a sauran zaɓe ba ba a gani ba kayan zaɓe ga sunan sun tabbata cikin ƙasa har an fara horon mutane ko kuma mutane har sun fara tadda na tahiya zaɓe. To amma shugabannin hukumar zaɓe sun sha bayyana cewa komai yana tafiya daidai ba matsala zaɓen nan za a yi shi a kan lokaci kuma ba za a fuskanci matsala ba. Akwai alamomi da yawa waɗanda ka nuna ma 'yan ƙasa cewa har yanzu akwai matsaloli da yawa waɗanda ba su ba da mutum tabbacin shi ce hukumar zaɓe tana iya ta cika wannan lokacin kamar yadda ta ce kakakat. Mm, kana ganin akwai buƙatar a ƙara lokaci ma'ana a ɗage ranakun zaɓen zuwa gaba ne shi yasa kake buƙatar da adda kwai dai ta 'yan ƙasa 'yan siyasa su tattamna kuma babu duniya inda za a ce za a fuskanta zaɓe 'yan ƙasa ba su tattamna kuma na a ce wannan abu ne wanda ka iya aihawa ma ƙasa alheri ko hukumar zaɓe tana shirya komi da komi tana da ya kamata a ce tattaunawa ta 'yan siyasa tana rakka wannan abun in ana so a samu zaɓe mai inganci wanda kowa zai yarda da shi. To madalla yanzu kuma sai tarayyar Najeriya inda biyo bayan koke-koke da al'umma musamman ma matafiya da masu ababen hawa suka yi ta yi game da tafiyar hawainiya na aikin hanyar numan zuwa Gombe. Yanzu haka kamfanin da aka baiwa aikin ya komo bakin aiki. Kamar yadda za a ji karin bayani a cikin wannan rahoto na Ibrahim Abdulaziz daga Yola. Kuma wannan aikin dai ya bayan korafi da ma zanga-zanga da matafiya da kuma al'umman yankin da hanyar ta numan zuwa gombe ya shafa to wai koya masu ababen hawa suka ji da koma wannan aiki da aka yi a yanzu malam umar dan kano ya bayyana farin cikin su da aka koma wannan aiki da cewa hanya ce da ta daɗe tana ci mana tuwo a ƙwarya kuma wannan labari da dawowa da masu kwangila suka yi na gyaran hanyar ya daɗaɗa mana ran mu saboda mu da muke bin hanyar nan gaskiya mun san wahalar da muke sha to amma alhamdulillah an ce mai haƙuri mawadaci tunda allah ya sa sun dawo muna murna kuma muna ma shi shugaban ƙasa godiya da kuma duk wanda ya sa hannu a dawo kan aikin nan saboda gaskiya fi hanya ce da take babban hanya 'yan kasuwa ma'aikata 'yan makaranta sojoji 'yan sanda kowa ana yawan bin kai ita ce kamar wayaran shigowa ta wannan eh, arewa maso gabas inda jihohi shida suka kunsa so don haka dawowa da aka yi gyara in allah ya sa aka gama so kaga za a amfana za a rage haɗuɗɗura da suke faruwa da suke faruwa kan hanyar nan shi ma da ke tsokaci honorable sa'idu naira wanda tun farko su suka mika kukansu ga uwar gidan shugaban kasa aisha buhari ya ko na farin cikin su da cewa kwanakin baya hanyar nan ya cirke gaba ɗaya ni da kaina na bi hanya na ga hanya da yi ba da mm. kuma roƙi mai girma dr halilu Maudi da ya taimaka na san zai iya yi ya je sami mai girma shugaban kasa a tabbatar wannan hanyar an yi shi kuma na gode wa allah roƙon da na yi ya karbu ya je ya yi duk abin da zai ya kira minista sun yi an ba dan kwangila kuɗi ya dawo bakin aiki don haka ina gode masa ina gode masa ina gode masa sannan kuma ina sake mika hukun bara duk da mu mutanen jihar adama muna da wasu roƙo da muke da shi da kuma wani godiya hmm. na farko muna son mu gode masa saboda gadoji da suka karye daga madagali micika da wubanan da gefen malabu ya cire su a cikin ministry na work an mai da su north development a yi masa da sauri wannan abu ma abun da zamu sake gode masa a kai ne a sake roƙo mu bi hanyar mu nan taimaka mai girma mu kamar yadda muka roƙe ka ake yin wannan hanya na sabana don Allah ka taimaka wannan hanya babbar hanya ne wanda ya ɗauki abubuwa da yawa hanyar mubin nan daga gombe zuwa mubi daga gombe zuwa mici kama da galin nan hanyar ya cirke hanyar biyu nan duk ba a bi ɗan mu suna shan wahala kusan in hanya bai da kyau kaya ma da tashi yake saboda komai za a ɗaura a kan kaya ne Koma da menene yanzu ka an da ido a ga koshin wannan aiki zai sake tsayawa ko kuma Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To madalla za mu sake komawa jamhuriyar Nijar inda makon da ya gabata ne makahi a kasashen Afirka daban-daban suka gudanar da babban taron su na shekara zuwa shekara birnin da magaram. A bana dai an gudanar da taron ne ba kamar yadda aka saba yi ba sakamakon annobar corona. wakilin muryar amurka da magaram tamar abari ta samu zantawa da shugaban kungiyar makahin da magaram mun kai lahabu wanda kuma ya bayyana yadda aka gudanar da sallar ta bana a cikin wannan halin ana gani kama da wannan malatin zai hana baki zauwa amma ana ma abun malatin wannan na corona virus saraki na niger da na nigeria duka mun samu kama saraki sattin na nigeria wajen saraki 41 suka so. To game da shagulgula da kuka saba yi kowanne dukkan su kun samu kun yi su a bana? Duk wasannin da aka saba yi an yi su. Kama bara akwai wasan da ba a yi ba amma bana da ya kasance ke mutane sun ba da himma sun ba da gudunmuwa an samu gudunmuwa ta kirge kuma mun tsaya kai daga duka abin da aka san ana yi ukun wannan duka an yi su da sahe an je kohol mai martaba sarki abubakar an kai sanho da aka saba na al'ada aka yi jawabe-jawabe na shugabanni duka suka yi aka komo wasa da marece na gwada al'adu na makahi da suke yi tun kare hudu har zuwa kare shida da rabi ta dare kuma ran da sahi aka ji aka yi addu'a dama mu addu'a ita take tattara su muhimmancinta saboda kwanciyar hankali a cikin ƙasa allah ya kawo wadata ya kawo kwanciyar hankali ga kasar mu ta Nijar kuma ga kasar Afirka kuma ga duniya duka ma. Kuna faɗin kamar irin matsalolin ku da bukatun ku na san dai ba rasa matsaloli ba. Eh matsaloli muna so mu a rika tallafa musu wajen karatu sirdu muna Afirka akwai shugabannin da suke so su hana bara. Sai maka ce to in kuna so su hana bara ku nema musu aikin yi su nema mu abin yi kan su hana mu bara kama 'yan Nijeriya sun yi kuka suka ce a kaduna an kashe musu gidan makahi suna roƙon shi ya dan hamzarta ya sake maida musu wannan gidan da makahi inda ake koya musu sana'a amma abin da muke so mu makahi mu muka damuwa mu ne muke bara ko muke so gwamnati ta kama mana wannan baral muhasata ta nema mu abin yi ko su taimaka matan mu masu gani da wata dan jari su rika kasuwanci ya mu a gindin su muhasa zuwa bara kuma ɗiyanmu da suke lakwal wannan diyoyi da ake biya na lakwal tunda mun yi bara muke samuwa kenan muna roƙon gwamnati ta diba ta gani idan muna saƙa ta kujeru muna yin giryaji muna yin sarveti muna yin lakire to matsalar da aka samu bayya sai ba ta ake yaushe makaho zai yi abin kirki a saya gane mai ido To fa shafa muna kawo muku wannan shirin na musamman ne daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar ta Nishar suna iya samun mu a wasu gidajen rediyoyi masu zaman kansu da suka hada da amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalar da kuma niyya. Sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 200.5. A Ghana kuma ana iya samun mu a Alfa rediyo da ke birnin Kumasi. Yanzu kuma lokaci ne da Abdulaziz Adili Toro zai gabatar da shirin kowa bar gida. Kowa ya bar gida? Gida ya bar gida. Kowa ya bar gida ka gida ya bar shi. Jama'a salamu alaikum barkamu da hantsin ranar talata. A cikin shirin kowa ya bar gida kai gida ya bar shi wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa. A cikin shirin namu za ku ji ta musamman da wasu 'yan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe. A yau kuma muna tare da babban bako dan asalin kasar Ghana da ke nan kasar Amurka a jihar New York. Ga tattaunawar su da abokin aiki na Baba Yakubu Makeri. In ka ce ku ne ke binciken irin waɗannan abubuwa gida nawa ake fasawa gida nawa za a nan wannan aiki mai daurewa ne? e ka duba America they are always into infrastructure. Infrastructure ma'ana. Kullum suna cikin gine-gine? Suna cikin gine-gine ana gine-gine. Kuma wannan gine-gine kuma ka duba don gidajen da America suka gina before 1980 duka na da cuta cikin wannan gida domin akwai abin da ake kiran shi asbestos. Su wayannan abubuwa duka suna cikin wayannan gida. Shi yasa don gidan da duka aka gina before 1980 Festa din ciwo ne ko dai wasu kwari ne ko menene? Ciwo ne da idan mutum ka sha ka. ya shiga cikin yana shiga cikin lungs ka da ya shiga cikin wannan lungin shi ya zama cancerous shi zama cancer na cuta shi sa wayannan duka na cikin wannan cikin gida duka da aka build before 1980 shi sa ni yanzu ga na wani yanzu zo duba cikin wayannan gidan duba ko na gansu idan na gani she fal akwai falin da muke yi in e, mun wannan falin mun kare she yanzu ga she a zo zo inspect in shiwa kaman ba an cire shi kuma kan da ya kamata a cire to lokacin dan zo zo aiki na da kyau da an cire kuma an kare akwai testing da nake yi ina wannan testing idan testing ne ya pass na clear wannan area shin ba da signature to wannan gida ya yi for renovation kafin a ga wani abu cikin wannan gida to in ka gama duka sai ka ba da rahoto cewa komi ya yi daidai sannan a fara in aiki ne in rusawa ne sai a yi shayi na to wannan aikin kuna yi karkashin hukuma ne ko dai a wata abin da ma'aikata ce mai zaman kanta na ce hukuma wato ah, na gwamnati ne ko dai na private company ne both domin muna zuwa government buildings government buildings muna shuwa shine sub chapter 8 muna kuma shiga cikin private buildings private buildings shine kaman gidaje kaman gidanka private house idan ka sayar da wannan gida yanzu ga dokan da kenan har dai za ka sayar da wannan gida misali idan sai ma da gida ya kamata mu rika san kaman akwai cuta haka nan akwai cuta haka nan kuma yanzu da law ya kamata kafin sai ma da wannan gida duk wannan cutan dukan sa in cire in fit da shi cikin wannan gida sannan in sayar ma shi sa loan kenan that is where the private privacy comes in kuma akwai companies kamar Macy's Macy's nan private ne they are not under the government kamfanin sayar da kaya na Macy's? Na Macy's. To wannan aiki da aka yi renovation Macy's da suka yi da 34th Street. Wannan Macy's a lokacin sun sa 600 million dollars of full renovation na Macy's. To da ni ina cikin wayannan muka yi wannan aiki muka ce. Miliyan ɗari shida kamfanin Macy's ke gyara wurin shi? Suka gyara wurin suka gyara wurin that was um, six seven years ago. Shekaru bakwai. To a wannan lokaci ni ne ina cikin waɗanda muka wannan aiki muka fi dun tucen da duka kenan tun basement har zuwa saman duka muka fidda wayannan tuca ya na to ya kake ganin zaman america da kuma zaman kasashenmu a to ka duba ba zaman america shi mu ci alhamdulillah amma ba abin da ya fi gida gida dai gida ne ko yaya za ka yi yau na dade wannan gari kullu shi na ina gan gida haka ko na gan abubuwa haka na gida gaskiya shi na marmari kuma ni ra'ayi na ne kuma ka duba duk wannan duka ke dadewa wannan gari eh kai wani lokaci kowa na marmari dai sata ya je gida je je futa maka shi domin koya za ka yi wannan gari gari ne mai albarka gari ne mai muhimmanci amma ba garin ka bane koya za ko kai wane ne gida kuma gida gidan ka ne ka gan yau kana nan gane yau an daraja ka ka samu hutu ka abin gashi nan dai ka gane shi yasa ba comparison ba ba mu mu compare mu ce America ya fi gane zaman lafiya domin gidanka ne shi yasa wannan haka comparison nan America alhamdulillah amma gida gida ne shi yasa ni wannan nake gani kamar bezon wannan nan ni gida dai alhamdulillah kamar Ghana wurin da na fito ka gane yes america dai alhamdulillah ba you know ya tanye mu ya rufa muna asiri amma yau kana da wayannan asirin tan yadda kai kudin duka ke da shi idan ka ci shi nan alhamdulillah amma ka ci shi gida ka fi jin daɗin cin wayannan kudi gida da kuma ci shi daga nan sai sa gida wallahi gida kamu bar gida na'am ya batun iyali mata da yaya a nan kasar eh ina ni yanzu aka yara na guda hudu ne ina da maza biyu mata biyu na yanzu ina cikin aure mata na kuma sunanta hajiya nafisa ita kuma tana nan to ya batun rayuwansu wurin harkar neman ilimi da sauransu masha Allah diana firstborn na farko sunanta aishatu ita yanzu haka ta kare college yanzu ga ita teacher ne tana teach middle school malaman makaranta ce makaranta yes malaman makaranta ne na biyu sunan shi abubakar sadiq shi kuma hawayo ina nan college shi kuma na uku sunanta amina to ita na uku na ba ta sunan umana ita kuma yanzu tana high school amma ta bangaren makaranta yanzu ta ce kur'ani sau biyar shekaranta goma sha biyar kuma yanzu haka tana kokari ta ta karanta Kur'ani ta kare Kur'ani yanzu tana kokari hada cewa abin da take kenan yanzu haka ita da kaninta Jamil na To Malam Lawalla Ahmed mun gode da ka ba mu damar tattaunawa tare da kai a cikin shirin namu na kowa ya bar gida kai gida ya bar shi wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya yarda. shi ma gani kara hana mini kiwa ta kara ka so hana mini noma gidani kan da turmi in ba sai suwa ba dole ya ba hali da ta ci manzon Allah gidani kan da to madalla yanzu kuma ga Suleiman bar Barma doke da shirin jaridun Nishara da kotun tsarin mulkin kasa ta fitar a ƙarshen mako game da zaben shugaban ƙasar Nijar na ranar 27 ga watan Disamban da ke tafe na kan gaban labaran da suka fi ɗauka hankalin jaridu a wannan mako. Jaridar Le na cewa daga cikin mutane 41 da suka nuna sha'awar shiga wannan zaɓe, kotun ta amince da takardun 'yan takara talatin. cikin su har da bazum muhammad na plds tarayya da muhammad usman na rdr canji da na umaru na mnsd da albade abuba na mpr jamhuriya da ibrahim yakuba na mpn kishin kasa da salu jibo na pgp dubara yayin da ta yi watsi da takardun mutane sha ɗaya cikinsu har da hamma amadu na jam'iyyar adawa ta model lumana jaridar lebanon na cewa hukuncin da aka yanke wa hamma amadu a shari'ar da ta shafi badakalar safarar jarirai shine ya sa kotun tsarin mulkin ƙasa haramta masa shiga wannan zaɓe domin kundin zaben nijar a ayarsa ta takwas ya ce duk wanda aka yanke wa hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekara guda ba shi da 'yancin yin zaɓe ko kuma a zaɓe shi sai idan an yi katarin wanke shi daga laifin da ya aikata a can baya. Jaridar Air 4 ta ruwaito cewa wasu 'yan takara hudu daga bangaren adawa sun shigar da karar dan takarar PNDS tarayya bazin Muhammad a kotun tsarin mulkin kasa saboda a cewarsu suna da shakku game da sahihancin takardunsa na shaidar zama ɗan ƙasa. Jaridar ta ce waɗannan 'yan siyasa da suka hada da Hamma Amadu da Ladan Cana da Ahmadu Bubakar Sise da Alfa Umar Abdulkadiri ta hanyar karar da suka shigar a jajibirin bayyanar sanarwar kotun sun bukace ta ne ta mayar da takardun bazin Muhammad Share ɗaya saboda dalilan da suka bayyana. Mukarkare da jaridar Lanketor wacce ta ambato ɗan takarar jam'iyyar PNDS mai mulkin Nishar Bazin Muhammad bayan bayyana shi a matsayin halittaccen ɗan takara yana cewa shi dama ya san da takardunsa ba su da matsala ko guda. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. madalla da haka muka kawo karshen shirin namu na musamman da muka kawo muku daga nan oshin murya amurka da ke birnin yamai na jamhuriyar nijar a madadin dukkanin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka ni sufa abdullahi nake ce da kowa kasance lafiya daga nan birnin yamai yanzu kuma sun sharhin muryar amurka wanda ke bayyana ra'ayin gwamnatin amurka amurka ita ce ƙasa ta farko da aka kafa akan tafarkin kare dukkan haƙƙin bil'adama mafi mahimmanci a cikin waɗannan 'yancin a cewar sakataren harkokin wajen amurka mai pompeo lokacin da yake jawabi a indonesia shine 'yancin walwala ciki har da na yin addini amurka na mutunta 'yancin da allah ya baiwa 'yan adam kuma shine ainihin abin da ke tattare da ruhin mu. ya ce dalilin kenan da ya sa amurka ta fi kowace ƙasa cikin ƙasashen yamma wajen goyon bayan 'yancin dimokuraɗiyya a indonesia daga mulkin mallaka kuma ta kasance mai ba da goyon baya da sauyin indonesia zuwa mulkin dimokuraɗiyya a cikin sama da shekaru ashirin da suka gabata. Gaskiya ne mutanen mu sun karbi 'yanci kuma sun riƙe al'adar yin haƙuri wanda abu ne na musamman. Zargin ɓatanci wanda ke lalata rayuka ya zama ruwan dare. Nuna wariya ga ƙananan addinai na sanya masu yin su su zama 'yan ƙasa marasa galihu tare da fuskantar cin zarafi. sakatare pompeo ya ci gaba da roƙon ƙarin shugabannin addinai su yi magana a madadin mutanen kowane addini a duk inda aka take musu 'yancinsu muna buƙatar ƙarin shugabannin addinai su zama masu bayar da shaidar halin kirki sakatare pompeo ya ce indonesia ta ƙara wa ƙungiyar asian ƙwarin gwiwa don ta yi aikin da ta saba na jin ƙai amma ci gaba kan adalci ya ci tura. amma babbar barazana ga makomar 'yancin addini shine yakin da jam'iyyar kwamnisanci cana ga mutanen da ke da kowane irin addini musulmai buda kirista da masu bauta irin na falangon duka sakatare mark pompeo ya yi gargadi sakatare pompeo ya ce haƙoƙin da allah ya baiwa kowane bil'adama haƙi ne na kowane mutum wannan shine dalilin da ya sa dole mutane na ƙasashe masu 'yanci su kare waɗannan haƙoƙi. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.